gwamnatin jihar borno ta ce akwai wasu mutane fiye da ɗari shida da ake zaton cewa ayan kungiyar boko haram ne da suka tuba suka kuma ajiye makamansu sannan suka mika kansu ga gwamnati don neman rungumar zaman lafiya kwamishinan ma'aikatar shari'a na jihar borno barista kakashe wulawan ne dai shaida manema labarai hakan a wani taron manema labarai da ya gudana a garin maiduguri ya ce har yanzu kofar su a buɗe take don karɓar duk wani dan ƙungiyar boko haram da ya ce zai tuba da kuma ya ce za su rungume shi hannu bibbiyu ya ce gwamnatin tarayya ta bullo da wani shiri da ake kira operation safe corridor da za a dinga horar da irin waɗannan tubabbu sana'o'i a fannoni daban-daban don ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar sauran al'umma akwai waɗanda suka ajiye makamansu suka nemi sulhu da gwamnatin tarayya tarayya su ma nan muna duba su da kyakkyawan fahimta domin duk wanda yake so ya bar sa ya bar makamin za a karbe shi hannu biyu sabili da a samu zaman lafiya ko ina wannan ta'addancin da ake ciki ya zama babu sun kai nawa ne waɗanda suka je makamin nasu su diyewa ne ba a lokaci karo guda ake kawo su ba kamar a karo daya ma akwai ɗari shida to akwai wanda aka kawo talatin da wani abu akwai hakan nan da yawa ne to ana yi ana tantance su sabili da suna neman su fada ya fita a kansu yaki ya fita a kansu to ko me gwamnati take ne game da irin kyaman da ake nuna ma irin waɗannan tubabbun maharan da zaran an sake mai da su cikin jama'a a kowane irin shiri ko kuma aiki da aka ce an fara shi sabo dole sai an samu matsaloli an samu korafe korafe amma yau da gobe idan ana zama a yi fahimta da jama'a za a shawo kan wannan matsala yanzu mutum ne ya zo ya ce ni ba na son faɗa da kai ga makami na ka yafe mu wani ya ce a ka kashe dan uwana ba zan yafe ma ba an aje wannan a waje daban wannan yau da gobe ana zuwa a haɗu da su a yi fahimta za a samu mafita akan ba ba ce a'a na ki ba zan yi sulhu da kai ba a kuma koma gidan jiya ana kisa a cikin ganawa da za a yi za a samu masala har a zo daidaito ga jama'a da kuma 'yan ta'adda da suka tuba. Hajiya Zuwar Gambodo ita ce kwamishinar ma'aikatan harkokin mata na jihar Borno wanda kuma ta ne ke karban irin waɗannan tubabbu ta yi ƙarin haske game da irin waɗannan mutanen da sukan karɓa. Yawancin mutanen da ake kawo ba wai dole sai su wai 'yan ta'adda ba ne wani zubin zai kasance an kai hari wani wuri sojoji sun je su tattara jama'a ko tumatir ko albasa kake sayarwa in dai an ganka a lokacin nan dole kai ma ka zama za a tuhume ka to ire-iren su ne yawanci ake kawo mana ba kowane mutum gwamnati ta karba ko ta mai da shi gida dan boko haram ne. a'a kalilan ne daga cikin su to waɗannan dole a ba mu soja uzuri su gama bincike su tantance wannan batu dai na kasancewa dan kungiyar boko haram ko akasin haka wani batu ne da ya dauki tsawon lokaci kafin a gamsar da mutane ganin yadda al'umma ke cigaba da fuskantar hare-hare musamman ma a jihar Borno Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.